Dakaru Afirkawa sama da dubu ne kasar Faransa ta tura zuwa yakin na Indochina War wato Guerre Indochine wanda aka shafa shekaru biyar ana gwabzawa a wani lokacin da ake ƙoƙarin murmurewa daga tashin hankalin yakin duniya na biyu. Ɗaya daga cikin sojojin da suka gwabza yakin na Endoshin Alashi Amadu Sami na tunawa da lokacin da hukumomin mulkin mallakar Faransa suka tattara su zuwa Senegal akan hanyar tafiya fagen daga. Da muka tau daga can tasawa, kwatan aka kai daga kwatano muka fita gana duka muka fita ha Allah kai mu dakar. Aka tasi aka ce za a za mu tahiya faransa Muka ta daga nan kuma aka ce za mu tahiya yaƙi. lalle muka je an doshi. gwamman shekaru bayan wannan yaƙi ba wani abin a zo a gani da suka samu daga faransa in ji tsohon soja alhashi amadu na garin shushi gundumar tasawa wallahi tunda ta ko da la ko biya ko za kuma na ha abin da na aje ba gan shi ba wannan idan aka kira mun sha wahala dona kuma ba a bani ko da ba ko biya ha abin da na aje har takardun sojan ni ba a bani ko ɗaya ba shekara ɗari Ofishin jakadancin Faransa a Nijar ya kaddamar da ayyukan tantance irin waɗannan sojoji don yi musu sakayyar goyon bayan da suka ba ƙasar a zamanin wancan yaƙi. Kuma kawo yanzu wannan dattijo ɗan shekaru ɗari a duniya Alhaji Ahmadu shi kaɗai ne ɗaya-ɗayan sojan yaƙin Indoshin da ke raye. Dalili kenan aka buƙaci ya zo birnin ya mai don gabatar da kansa. Yanzu dai sun kire mu wanda muka zo ba a ba mu komai ba. in gama suka yi komi kuɗin da za a yi aka rubuta a bamu tsohon soja alhashi amadu sami na da 'ya'ya akalla 52 cif abdullahi amadu da ake yi wa lakanin dan bayero ya koma gida kusa da mahaifinsa domin ba shi kulawar da ta dace yanzu mun ji daɗi tun da yanzu ma gashi allah sa za su zubo mishi wani wahalashi. shi wannan dama yana da daɗi duka cikin aka yaƙi kama wata ƙasa yaƙi kuma kada lahiya kuma iyali su masu yi ɗan. samu taimako bisa wannan kai ma su ƙara wato kaji yadda muke wata bisa sauran shi katamanci kuma duka abin da ke rikon takardun shi da wani galashi in akwai tana yi a kamuna don saboda ta zama muna tarihi. faransa wacce ke kan gaban kasashen da suka ci moriyar al'ummomin afirka a zamanin mulkin mallaka ta sha suka a shekarun baya sakamakon rashin biyan kudaden diya ga afirkawa 'yan mazanjiya waɗanda suka kafsa yaƙi a ƙarƙashin tutarta daidai da abin da take biyan takwarorinsu 'yan asalin ƙasar lamarin da ya sa gwamnatin faransar ta shiga yunkurin ɗaukan matakai don gyara wannan kuskure. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.